sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatar an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 15 ga watan Afrilu wanda ya daidai da 14 ga watan Ramadan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da cece ce bayan da hukumomin kasar suka yi afuwa ga fursunoni sama da 150 ciki har da wasu tsaffin gwamnoni guda biyu da aka daure bayan da aka same su da laifin karkata kudaden jihohinsu. Lamarin da ya sa wasu ke nuna shakku kan yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa. Uh, sai dai a gefe guda kuma fadar shugaban kasar ta kare wannan mataki da ta ɗauka. muna kuma ɗauke da rahoto na musamman da labarin wasanni amma kafin nan ga mahmud da labaran duniya jama'a assalamu alaikum shugaban ukraine volodymyr zelensky ya jinjina wa mutanen kasar kan irin jarumtar da suke nunawa tun bayan da rasha ta mamaye kasarsu a watan fabrairu musamman yadda suka kudura niyyar fitowa su yi fada don kare kasar zelensky ya yi wannan jinjinawa ce a ranar da rasha ta fuskanci babban kalubale bayan da jirgin yakinta na ruwa ya nutse a tekun bahar al-aswad bayan da mayakan ukraine din suka lalata shi yayin jawabin da ya saba yi a kowane dare zelensky ya faɗa wa al'ummar ƙasa a ranar alhamis cewa ya kamata su yi alfahari da namijin ƙoƙarin da suka yi duba da cewa sun kwashe kwana hamsin karkashin mamayar rasha alhali hukumomin moscow cewa suka yi cikin kwana biyar za su gama da su A Najeriya 'yan bindiga sun sako ɗaliban da suka sace a daren ranar Laraba a kwalejin kimiyya da fasahar lafiya da ke garin tsafe a jihar Zamfara. Wakilin Musani Sha'ibin Balumfashi ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya haɗa mana. Da maraicen jiya ne su waɗannan ɗalibai 'yan bindigan da suke rike da su suka yi garkuwa da su suka sako su da kuma bisa ga al'ada kai tsaye dai aka wuce da su ya zuwa fadar mai martaba sarkin tsafe inda nan da nan aka kai su asibiti domin samun kulawa kamar dai yadda na sami labari to a yau din nan ne dai na sami zantawa da shi shugaban kwalejin yusuf idris maradun don samun karin bayani eh kamar da ka jikin haka allah ya tsira da wannan yara sun dawo kuma tun ajiya muna da da su asibiti an yi biyu an masu binciken da ya kamata sannan sun kwana a hannun swahiya ta yi saboda duba da cewa sun iyayen sun zabo da cewa su koma da su gida ko yan uwansu su gani domin bi hanyoyin hukuma domin ai an ce ɗaliban makaranta ne aka ɗauka don haka mun nemi izini hukumomi sun ba mu dama sannan mun je gidan ibiya mun ka sallame yaran na muka ba shi shiga iyayensu da koshin lafiya su ma kuma sauran gidajen da gidajen suke zaune mai unhan da kwamiti namu ya regulatin ya duba wanda suka saba suka koma inda mun ka hana su kuma mun tsara yadda za mu yi da su don gudun sake ko irin wannan. Na kuma zan ta da biyu daga cikin waɗannan ɗalibai in ji shan yaya al'amar ya faru. Sunana Aisha Mamad. A gaskiya ba zan iya cakon ba dai amma dai mun gwada Allah tun da dai mun fito lafiya. Suna godiya ga Allah. Sunana Maimunatu Muhammad Maska. gaskiya to ni dai ban san abin da ya faru ba kawai dai muna zaune muna kwance ne da daddare sai muka jiyo motsi alaman ana bubuɗe kofa to daga nan ba mu ƙara sanin abin da ya faru ba sai dai muka gansu sun shigo cikin ɗakin mu suka ce mu wuce mu tafi ba su yi mana komi ba babu abin da suka yi mana gaskiya ina godiya ga allah ina gode mushi kuma ina gode ma iyayena da kuma magabata na malamai na ina gode musu allah saka musu da alkhairi mahaifiyar ɗaya daga cikinsu ita ma ta bayyana godiya ga Allah da kuma duk yadda aka yi waɗannan yara aka samu tsirar da su. sunana Hajji amina abbas ina musu muna godiya allah ya hido mu su muna godiya ga allah yadda suka faɗa su lafiya sai fito lafiya godiya mu ga allah sannan kuma wanda duk ya hannu ya taimaka ya ba da gudunmawa game da hitowarsu mu mun gode mashi allah ya biya su muna godiya ga allah subhanahu wata'ala da nuna mana wannan lokaci domin mun yi farin cikin dawo waɗannan ɗalibai namu kuma muna godiya ga allah kayan da allah an ba da gudunmuwa musamman ga masarautar tsafe haka kuma shi ma shugaban makaranta ya ba da tashi gudunmuwa a halin yanzu dai an riga shi shugaban makarantar ya riga ya mika waɗannan ɗalibai ga iyayensu tun gabanin sallar juma'a kuma an riga an tafi da su sanci malafashin murai amurka labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotannin da muke da su A Najeriya ana ci gaba da cece kuce bayan da hukumomin kasar suka yi afuwa ga wasu fursunoni sama da 150 ciki har da wasu tsoffin gwamnoni guda biyu da aka daure bayan da kotu ta same su da laifin karkata kudaden jihohinsu. Bayanai sun yi nuni da cewa daga cikin waɗanda aka saka har da tsohon gwamnan jihar Filato Joshua Dare da kuma tsohon gwamnan jihar Taraba Jole Inyami wakiliyar murya amurka zainab babaji ta hada mana rahoto kan yadda al'ummar jihar Filato suke kallon wannan lamari Majalisar Koli ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta yi ahuwa wa tsohon gwamnan jihar Plateau Sanata Joshua Dariye da tsohon gwamnan jihar Taraba Jolin Yame waɗanda kotu ta ɗaure su bayan ta same su da laifin cin amanar mukamansu ta yin sama da faɗi da wasu maƙudan kuɗaɗe. Tsohon gwamna na jihar Plateau, Sanata Joshua Dariye, kotu ta yanke masa hukunci na zama shekara goma sha hudu da wasu shekaru biyu ne a watan Yuni na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas bayan ta same shi da laifin wawure fiye da naira biliyan biyu mallakar al'ummar jihar Plateau. Alhaji Ahmadu Maye na daga cikin waɗanda ke farin cikin sako tsohon gwamnan. mutanen bakon suna murna ana buga ganga daga ƙauyen sake dare da aka yi ba maganar central ba maganar jihar plateau walwala za ta fito za a yi siyasa tsakani da Allah mm. hannun shi na buɗe dare ba mai rawa bane ga Husaini Shitu kuwa sakin na dariya bai mishi daɗi ba gaskiya rayuwa ni ban ji daɗi ba gaskiya in ana ake da cin ya kamata duk wanda ya yi laifi haka yanke mai hukunci ban ma shekara ɗaya ce ke ne suka shekaran nan in hmm. shekara goma ce suka shekara goma in shekara ashirin ne cika hakan zai zama wani gaba da shi ko dan juma mabas ya ce yanzu ne yan siyasa a jihar plateau za su yi walwala a matsayin mu na yan siyasa mu da ma mun zama marayu ne so a yanzu fitowan shi al'amura za su canja harkan siyasa zai ci gaba majalisar koli ta ƙasa da ta kunshi masu mulki da tsofaffin shugabannin ƙasa tsofaffin manyan alƙalai na ƙasa da sauransu dokar ƙasa ta ba su damar yin ahuwa ga duk wani ɗan fursuna da suka amince ya horu. Barista Lawal Isaac lauya ne mai zaman kansa ya ce. Akwai kwamiti da akan kafa a jihohi da kuma mataki na tarayya na wannan prerogative of mercy din sukan yi nazarin waɗanda suke zaman gidan kaso suka cewa to eh wani zaman da yayin nan misali an maza shekara goma sai shekara biyar sai a ga cewa to ya yanayin shi yake da ya halayen shi yake ya gyaru ya yana daman abin da ya aikata da dai sauransu to in sun ga mutum ya gyara halin shi ya gyaru kuma ya yana damun abin da aikata sukan iya to mun ba da shawara wani a mishi afuwa ana batun eh. yaƙi da cin hanci da rashawa wasu za su fassara shi a cewa ya kamata a ce ai sun ƙara shekarunsu ko kuma waɗansu ma na ganin kamar ya kamata ma a ce sun zauna a gidan yarin ma na dindindin. Laifin cin amanan ƙasa da kuma daban da laifin cin amanan al'umma wato sata irin wannan muka saba muka saba gani. Duk wanda ya ci amanan ƙasa zaka samu an bashi amanan kuma babban mutum ne yana rike da wani matsayi wanda yau a ce an kama shi kaɗai ma an gurfanar shi gaban shari'a yana tsaye a akwatin shari'ar nan ya ishe shi takaici yi na har abada rayuwar shi to za ga cewa ma ko da ma ba a daure ba a daure sun ba a karbe abubuwan da suka sata dan a nuna su akan cewa eh wane mai laifi ne ya ci amanar kasa kai wannan ya ishe su ma hukunci ba sai an daure su ba to mutane guda biyu zo bangon guda biyu dukan su har an daure su ma sun yi shekaru ma a tsare ba zai shafi yaki da cin hanci da rashawa da ake fama da shi a wannan kasa ta ba dalili ko shine ya nuna cewa in kayi za a binciko ka kuma za a kai ka gaban hukuma kuma za a hukunta ka. Gwamnonin biyu na daga cikin wasu fursunoni 159 da majalisar ta yi wa ahuwa a ranar Alhamis. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To a Najeriya dai yayin da wasu suka fara nuna shakku kan manufofin yaƙi da cin hanci da rashawa na gwamnatin shugaba Buhari bayan sakin waɗannan gwamnoni, fadar shugaban ƙasar ta ce matakin da aka ɗauka an yi shi ne bisa tanadin doka kamar yadda za ku je a wannan rahoto da Umar Faruk Musa ya aiko mana daga Abuja. ba da wannan bayani ya zo kuma a daidai lokacin da 'yan ƙasa da dama suke zargin cewa lallai akwai matsala akan maganar yaƙi da cin hanci da rashawa idan dai ire-iren wannan mutane da aka yi irin wannan zargi sun faɗo jerin mutanen da aka yi marangwame ko kuma sassauci ko yafe masu laifukan da aka zargin sun tafka na yi tattauna da malam garba shehu babban jami'in yaɗa labarai a fadin gwamnatin tarayyar najeriya domin in ji ƙarin haske dangane da wannan matsayin da ya bayyana ga al'umma a yanzu Eh, na farko dai zan ce maka ni ba zan bayyana maka suwaye suwaye a cikin sunayen Tun da yadda taro ya shi shawara shi ministan shari'a shi zai bayyana sunayen waye da waye a ciki amma ko da a ce eh, akwai gwamnonin a ciki a eh, waɗanda tsofaffin gwamni a ciki waɗanda aka sallama ai abin da za a yi shine sai a duba sharuɗa da tsarin mulki na najeriya ya ajiye akan waye ya cancanci a masa yafiya ko a masa afuwa ko a rage yawan zamansa a kurkuku idan aka duba aka ga wanda aka ce an yafe mashi bai cimma wannan wato mataki ba to kaga akwai matsala kenan amma in za a yi adalci sai a duba yanzu misali akwai sashen da ya nuna cewa tsufa akan dalilin tsufa kan da dalilin rashin lafiya za a iya mutum afuwa a daga gurin shugaban kasa a sallame shi tafi gida akwai dokar da ta bayar da gwamna ma zai iya wani mataki a irin wannan saboda haka doka ce ake aiki da ita ba wai da ka ake yi ba to malam garba na ga akwai waɗansu mutane uku zuwa hudu waɗanda su a ba amince da yi musu rangwamen ba galibi wanda suka shafi magana wasu ko damfara ce ko kuma cin hanci rashawa mai tsanani ko waɗanda ake ganin kamar wasu ba ta yi yawa a gidan yarin ba da har za a nemi su rangwame wani ƙarin haske shi ma za ka gabatar kan wannan to magana kusan yadda take haka ka faɗe ta a ciki akwai wanda yake kotu ta same shi da laifin sace kuɗi biliyoyin naira aka ɗaure shi shekara ɗari da ashirin motansa da kacal cikin kuku aka kawo shawara cewa a sallame shi saboda rashin lafiya su shugabanni da suka zama a wannan taro aka duba aka ce a wata shida kacal kuma irin girman laifin da aka yi da shekarun da kotu ta ce aka ce ai ba kasa adalci ba su kuma wayannan din nuna su ma dai shekaru kasa kasa ba wai tsofaffi ba ne amma kamar wani daga ciki an ce ya nuna kyakkyawan hali an ɗaure shi shekara ko takwas ne bai fi ɗaya da rabi ba a cikin zaman da yi matashi ne to mutumin da aka ce ya yayi yi sojan gona ya yi cuta a wannan shekaru kanana haka idan aka ce an sallame shi bayan ba hankali ba watakila zai dawo bai koyi darasin komai ba ya koma kan wannan saboda haka aka bukaci cewa a bar shi duk da nuna kyakkyawan hali ya horu tukunna a gidan jaru gyara halinsa sosai don kada a sake shi a saki maciji a cikin ciyawa. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk musamman Amurka a Abuja, Najeriya. Yanzu kuma ga rahoto na musamman. har yanzu dai ana cigaba da gwamnatin fada da kuma kai manyan hare-hare a bangaren yan awali magajin garin da titi da tawagarsa su rasa rayuwarsu sanadiyar taka wata nakiya da suka yi waɗanda yan awali masu dauke da bindiga suka dasa musu a kan hanyar mota anda ayar motocin suke yi wa magajin garin rakiyar gwano cikin waɗanda suka rasa rayuwarsu har da zaratan sojojin ƙasar jamhuriyar kamaru na biyar na hira da waɗansu yan wannan bangaren wanda suka suka ce sake yi sunan su domin matsalar tsaro eh alhamdulillahi malam awal kasan wannan al'amarin da yake gudana a ƙasanmu nan ya ta da hankali matuƙa na al'umma to yau nan dai akwai abin da ya faru a can ikondo titi su waɗannan mugayen mutane sun dasa nakiya a hanya bayan sun dasa nan shi suka fiskanci lokacin da shi gwamnatin wannan jihar din zai wuce da tawagarsa to yanzu shi ya tarwatsar da su to suka rasa rayukansu to kaga wannan irin abubuwan da dama can babu a cikin irin yakin nan dasa shi irin bumabuman nan a hanya to yanzu ne aka shiga irin waɗannan al'amura ga dukkan alamu a an sun samu sabon salo kenan na mm, wajen hallaka al'umma to wace shawara ka ba wa gwamnatin kasar jamhuriya kamar wajen ganin cewa ta dakile wannan al'amura kare ba zuwa cikin kasar gaba ki daya eh, eh, <clears throat> eh, shawaran da zan ba ma gwamnati shine a a tambayi al'umma don yanzu al'umma su ne idon gwamnati don su fallasa waɗanda suke waɗannan ayyukan ɗin malam muhammadu don gwamnati shi kaɗai ba zai iya waɗannan ayyukan ba don al'umma sun san waye suke irin waɗannan to su rika tona asirin waɗannan kaga kuma gwamnati a nan ƙasan kamaru mu ɗan kamaru ne to gwamnati ba zai iya ɗaukan makami ya je harharbi mutane ba don ina ɗauka duka yayayensa ne ba ka gane ba shi yasa ga ba buɗe wuta ba ba da izini a buɗe wuta ba don ana ɗauka dai yan gida ɗaya ne ba baƙi ba ne da suka kama na hari daga wani ƙasa to shi ne da namu bakin da na gwamnati muna roƙon al'umman wajen duk wanda aka gan shi dai a fallasa shi Eh, a fallasa shi eh, mun san dai yawanci ana fallasa su to masu waɗanda suke wannan wajen ba su a maganto amma a nemi dai a fallasa shi ko kuma waɗannan mutanen su dage kansa idan an dage kansa dai to za ka ga wannan jihan ɗin mutanen ba za su rika irin waɗannan abubuwan ba. shi ma wannan malamin ga launi ba jiyau ba ga abin da ya ce. to kamar ni mazauni wannan guri abinda idanuna yake gani cikin shekaru biyar zuwa shida to gaskiya gwamnati bai samu nasara yadda ake so ba. Me sa ka gwamnati bai samu nasara ba? Eh, domin har yanzu su waɗannan 'yan aware ba su ajiye makamai ba. Suna ci gaba da garkuwa da 'yan adam da kisan gilla har yanzu da tsayar da harkoki a daidai waɗannan yankuna. To ya kake ganin sojojin gwamnati ba sa zama ne a inda aka su domin su kare al'umma? E to kamar yadda idanunmu yake gani to wani lokaci muna ganin su da rashin ƙwazo ko kuma rashin tafiyar da aikin yadda ya kamata. Don kamar waɗansu wurare ana ganin su 'yan ta'adda a gefe guda kuma a can wani bangare kuma ana ganin sojoji to aikin din mu ba ma gane yadda yake tafiya ya harkokin kasuwanci da kuma a makaranta ko kuma karatu da sauransu yana gudana to a wannan yankin da na fito baki da dukkan makarantun gwamnati yan awari sun hana mm. illa dai makarantu masu zaman kansu su ma sai sun je sun ga waɗannan an ba su cin hanci an ba su cin hanci sun ba da izini cewa buɗe makaranta amma ba za a da sharuɗoɗinsu kuma ba za a sa kayan makaranta ba kuma dai kaman a linye national mm, taken kasa yawa to wannan kuma babu shi babu duk wani wasa ne fatan ka ga wannan wani cikin to fata na dai eh, su ƙara ƙwazo kuma dai manyansu na can yawun da su daɗa sa ido su ga waɗanda suka sa a filin daga irin aikin da suke yi haka zalika a mai faɗa a garin can shi kan ya ce a gaskiya akwai matsala domin a wannan garin nasu kan iyaka yake da jihar da ake ga ƙazamin fada domin yan gudun hijira suna kwararowa cikin garin nasu domin neman tsira da rayuwarsu ga yadda hira mu ta kaya. yan gudun hira sun yi mana yawa a ƙasa abin da ya sa abinci ya yi tsada su kuma suke sa daga ka gaya musu kuɗin cirewa suke su saya babu tayawa daga nan kuma ba wannan kawai ba komai da komai sun sa ya yi ƙarfi kuma abin da ya kawo duk wannan sha'ani akwai munafinci a ciki akwai mutane a ciki akwai mutane a waje shi sa duk zancen nan yake tafiya tuntuni banda haka da gwamnati ya sha kan abu to tun da ana ci gaba da kirga kuɗi hmm. yanzu kai wani shawara za ka ba wa gwamnatin ƙasar kamaru da kuma al'umman a ƙasar baki daya wajen ganin cewa an ɗinke wannan baraka to banda dai mai ƙasa ya yi ƙoƙari ya yi magana da jan ido inda ya magana da jan ido wadakila magana zai yi sanyi shugaban kasar kamaru ya kama waɗanda suka fata da ƙayar baya kamar su ah, ah, eh, eh, ayub sese mm-hmm. ah, ba ga cewa idan ya sako su wannan abin za a iya samun sauki ba ko ya sako su abin ba zai yi sauki ba domin suna da dabaru da yawa daga makamai yake shigowa kuɗi yake shigowa duk shi sa mutanen jejin nan suka gagara bari muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru to yanzu bari mu ɗan shakata da wannan komi sai da zaman lafiya. Daga rahoto na musamman kuma sai labarin wasanni. Wasanni a takaice. masoya kwallon kafa ta kasar buɗe kuma sun fara yaba wa aikin da sabon shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Fikafo Samuel Eto yake yi ga hirar da muka yi da wani matashin koci na kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru Malam Musa ga yadda hirar ta mutu kaya. Ina tare da wani matashi ko masoyin ah, harkokin kwallon kafa na kasar Kamaru da ma na duniya baki daya. Ah, coach musa salamu alaikum ah, ya kake ganin wannan buga kwallon kafa da ake yi a kasar kamaru musamman na wannan kakar na wannan shekara tun da aka zaɓi sabon shugaban hukumar kwallon kafa na afirka ya yake gudana eh, abubuwan na tafiya dai yadda ya kamata shi shugaban eh, shugaban hukumar kwallon na kamaru ya ce ya musu dai albashi saboda komai tafi daidai komai tafi daidai mata ma ya sa musu albashi to yanzu ba kuɗi dai yana kokarin da yin asan da za a yi a turo a samu kuranin shiga eh, a samu eh. haka zalika ta bangaren bazar kakar champion league na turai a nan ma ya tofa wani abu sannan kuma ya sake jofawa kan wasan kofin league na nahiyar ta turai ga abin da ya ce ya kake ganin kuma a gasar da ake bugawa a nahiyar turai na champion league ne ke gudana a cikin wannan manyan kulakulak wani abu ne ka mamaki eh abin da ya bani mamaki kamar villarreal ta je ta daki da ta je ta yi abin nan kunnun doki da bayan a bayan abin mamaki ne kan da ta cewa eh, bilariya za ta kai wannan matsayin ba saboda hakan nan muna ganin real madrid ita ce kamar za ta dauke wannan kofi domin gaskiya suna abin mamaki su ma mun zata barcelona ne za su buga abin da semifinal da lyon na faransa abin da muka gani kenan to amma wasan kwallo yanzu ya zama ba wai ba shi ba wai shi a gidanka za ka yi duka ba ana zuwa har gidanka za a ce maka kashi to ya ganin liverpool kuma eh, ya take da zakarun yan wasa da sauransu allah ka ce a can bangaren kana ganin kamar a ah, jadi madrid ita za ta yi fafata ta ɗauki wani kofi eh, liverpool ita ma ita ma wato tim ne da a zuwa gani hmm. kai kam shi dai shi wanda ya ci wannan kofi kawai ba za mu yi wani magana domin balon ya zama ba abin abin ba ne gaibu ba ne wato a buga a gani a ƙasa ko kawai eh ne shi za mu gani insha Allah to malalla Musa Muhammad Awal Garba da Amurka daga ƙasar Kamaru albarkacin azumin watan ramadan ga wannan guzurin to ni ne ismail zakariya da ake mai malakabi honorable performer assemblyman na babunan batu eh, game da amfani dai da ake samu na azumi wallahi muna samun kusanta ga ubangiji kuma muna samun haduwa da yanwa muna sada zumunci muna yawan ta kuma alheri alherin ba ba mu yi bane amma na azumi kasan daban ne kuma ciki ko Allah yau muna zamanin ga mu da yanwa kamar su in ka juya ga Muhammad ga wannan m da ya fito libya duka yan waye ne saboda azumi yau ga mu duka mun hadu muna zamne dukan ba don azumi ba lalla da ba mu gansu ba shi sa ba mu ya kirgawa ma amfanin da muke samu game da azumin ramadan assalamu alaikum sunana muhammad mansur director to gaskiya mun samu kanmu cikin watan azumi wata mai albarka kuma akwai bukatar mu sake wasu ƙananan kurakuran da muke yi na yau da kullum saboda yanayi na azumi an ce duk abin da ka yi ana ninka ma shi ne ninkin ba ninki saboda haka akwai bukatar mu rinka ƙara yin ayyukanmu na alheri yayi yawa a cikin watan azumi ni zatin kaina uh, azumin ya sa wasu ababa da na san ina yi da baya da kyau na daina saboda watan azumi ya riske ni shi sa amfanin azumi dai da muka cike nan kuma Allah ya sa idan an ƙara azumin mu ci gaba da kiyaye al'amuran da muka iya muka kiyaye a cikin azumi kuma saboda azumin watan ramadana ina jin muna mun ƙara yawan tilawan qur'ani da zikirayya da muka saba yi kuma muna rintsa idanu daga barin kallon abin da bai kamata ba saboda haka kuma muna roƙon Allah ya sa mu ci gaba da yin hakan da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice shugaban ukraine volodymyr zelensky ya jinjina wa mutanen kasar kan irin jarumtar da suke nunawa tun bayan da rasha ta mamaye kasarsu a watan fabrairu musamman yadda suka a niyyar fitowa su yi fada don kare kasar Zelensky ya yi wannan jinjinawa ce a ranar da Rasha ta fuskanci babban kalubale bayan da jirgin yakinta na ruwa ya nutse a tekun Bahar al-Aswad bayan da mayakan Ukraine din suka lalata shi. Yayin jawabin da ya saba yi a kowane dare, Zelensky ya faɗa wa al'ummar ƙasa a ranar Alhamis cewa ya kamata su yi alfahari da namijin ƙoƙarin da suka yi, duba da cewa sun kwashe kwana hamsin karkashin mamayar Rasha. Alhali hukumomin Moscow cewa suka yi cikin kwana biyar za su gama da su. a kwanakin baya shugabannin duniya sun taɓa ba zelensky shawara ya fice daga ƙasar yayin da ake tunani rasha za ta yi galaba a kan ukraine ɗin amma sai ga shi muna nuna musu yadda 'yan ƙasar ta ukraine suke da muradin ganin sun yi rayuwa cikin yanayi na walwala a cewar shugaban na ukraine a jiya lamis ne jirgin yakin na rasha ya nutse a teku yayin da ake kokarin janye shi daga fagen daga bayan da sojojin ukraine suka yi masa illa To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu wato Jonathan. Ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku a yi hutun karshen mako lafiya. Ma'assalam.